shi babana ban san ka manta ina asarafta in ka wuce iyaka da ni kin zalunce ni fi hajari a ƙaurace min wa zulmi yanzu daɗi ne a ce maka na nace misalin ko dai ka ce na cuce ka ya dace ka ce na cuce ka balle Allah ni ina iya cutanka amma baka isa ka faɗi ba tabbas na cuce ka na ma ba daidai ba har ga Allah na ma ba daidai ba amma dole ka haƙura da ni ka yi ƙoƙari ka yafe ni kuma na nan na roƙwace ce eh, abdulsalam ka yafe ni na taɓa dukan ka ba kai laifi ba to balle Allah ka ce wa Allah a sarrafa <laughs> to ai fi ba sauki shafi tasallat alaina minka yawman sahabatum wada allana barakan wa abata a rishashuha fala gaimu ha ya jalu fayayi su talibu wula gaisu ha ya fayyarwa a ta ko a tashuha wana ka gaya zargin Allah ne ce wani makiyin Allah wanda yake cewa eh? ban yi ba eh to a ina ne ai ba nan ne ba shi buke ba muna fa waya ƙulul akhar ai shi ne to ai baka sai da na shiga ciki ka zo ka gano wurinka kuma yanzu an jaffa alƙalam na ce ya kula da aka na shiga cikin wannan azallat da azallat sahabatun girgije ya lullube mana ya lullube mu minka azallat man sahabatun ainihin wata rana wani girgije ya lullube mu minka daga gare ka hadiri ke in ana maganan kalma da kalma ne sai ya maka haka amma ma'ana abu wata rana ka hadiri ya zo eh, hadiri ya lullube mu daga gare ka wannan kawai kamar yana cewa ne ta bata mana lokaci a za na barkan ya haskaka mu da walƙiya wa abata'a rashashuha ruwan sai yi jinkili ba yi ba karba na kaman karu ɗe mu kayi yi adam sai gaya wa Allah isa duk abin da ya gaya maka in ka yi nazari sai ka ce ba mamaki ga ɗan ne ka kyautata wa mutum ka kyautata wa mutum in an ji mai zagin ka sai wa gari shi ne wanda ya fi kowa cin gajiyarka kuma sai ka gashi ya fi kowa ɓata ka to ai ka dubi abin daga Allah wani girgije daga wurin ka a lullube mu ya yi walƙiya ya yi walƙiya sai gashi ko ruwa ba yi ba wana dai mu haye jalu shi girgijen bai yi ba faye asu talibu mai neman ruwan yi dare wala gaisu haya a ruwan bai zo ba fayarwi ita shi haye maganin kishi wannan yabo ne abdulsalam yawwa to sigan irin abin da ake nake na a ce kana kaiwa irin wannan kawar allah kawarfin kamar ka roɗe mu kawarar da mu hmm? kawai girgije zo abin da ita rikici da wani da sauransu ba ma ko ruwan kirki ba yi ba wannan zargin gaba ɗaya ga Allah ko da ba ta wannan sigan ba mutum yakan iya faɗi haka ma ga yakan iya faɗin haka wani lokaci irin ibaran ka zama ba irin tashi ba amma ko ma'anan irin ta ce ba canjin ibara ba da akwai canjin ibara ballan sana wannan tawaka aka kashi da ya ce hmm? ko ke wannan din ya ba a samu rashi a yau kaga in ta hanyar da ruwan imani ne ya nuna maka hadiri ba shi ke ruwa ba Allah ke ruwa inda hadiri ke ruwa wani hadiri da ya mana ruwa amma Allah ke ruwa ba mu da rabu zai da kake magana ruwan nan na ma ruwan yamma da kake magana eh. nan gurin nan ana rana can ruwan a gida a gumma za ka faro shi gashi muna jin sa amma ruwan bai ƙara nan ba sai can sai kuma na ya lallabe shi ruwan ya da sai ruwan shi ma girna zirna ne ya yi mutane na gudu ma wasu na ganin ruwan zai to shi da aka dake ana ruwa a wurin kana ga wani ka sha mutum na ji amma bai ƙara nan ba sai daga baya kuma can sai kuma ruwan nan wani wani sai na fita sai mun fi mu kan ce zirna ne ya yi ta sauka gagaron girgije mai zirna ne ga girgijen na tafiya sai ya saki zirna ruwa haka sai ga can ana ruwa kunan babu kuma can wata zirna ne an ta yi haka wani lokaci su ba zirna ne an ya tafi ko na gashi yamma yi amma zirna ne yan ta narke sai ke ga kaman hadirin ya narko ya yi haka kawai daga baya ya yi wata baya to haka yake ruwan ko jami'ar haka take ko ranar muna cewa mu can gada inda muka muka muka kakwale kakwale mu abu na hatta wannan floti ta an rake ruwa gashi nan ko ina amma kuma nan yusuf ya je wajen kan gimi ba ruwa daga nan ya birnin ya igara idalwa wajen riga cikin ba riga cikin ba mai birnin yaro ai jarraba ce da irin imanin mu ake nan ba kama mana umar ba gashi yau gobe bayan jama bayan jifa jifa sa'atan wa sa'a ne ke ya na yi na yi abin ya gagare ni nan wanne ne wala ne fala gaimu haye jalu gaimu girgije ne ice gaimu ɗin bai faranye ba wato ba a mana ruwa ba kuma girgijen bai wuce ba gaimu ha fala gaimu ha ya jaru fayayi asu ɗalibin balle mai neman ruwan ya fi dare kaga sun dan girgije ya watsi ai shi kenan wala su ha ya ati ruwan bai sauka ba fayarwi ita shuha ya shayar da mai jinkishin. Hmm. Eh. yaya bai zai ba su son kafarta ba sai dai su ba su yadda ba wanda ke faɗa da Allah inda abin da kwanda ce mutum kafiri akwai kafiri da bai faɗa da Allah ai in ana wuce kafirci wannan sun wuce kafirci da wannan ainihin fada ike da Allah kansa to shi ko wancan ya ce a'a shi bai fada da Allah addini ne bai da babare ba wa yaqulu khasmun akhara ɗayan mai rikici mai fada da Allah yana cewa يدنو إليك ونقص الحظ يبعده ويستقيم دواء ويستقيم ودواء البين يلويه يجي يدنو إليك وينا مصوى عليك باوانا مطوى ورنك ونقص الحظ يبعده ليش ربنا قرشي ta yi kaga wannan an yi zalunci gashi na nema gashi shi rabo duk kuma daga gare ka ne wa yastaqimu wa ilbai ne ya yazo ya Ya zo miƙe yana yin kullum kullum amma da ya baini yalwihi ainihin masu kiran rabawa ne sasarwa suna karkatar da shi hmm? wada'i e wada wada wa'i na ce ko wada albaini albaini ba ne sata ba eh, kamar yadda masu waka ke ta yam albaini ainihin wada albaini mai da'awan nesatawa yalwi yana karkar shi ya tsaya sai ya yi kaza to wancan sai zai karkatar da shi ta gauna ya zalunci mai haka yana kuka da Allah wannan tsari nasa mutum na son zo gashi Allah ya sanya wani abu na nesa tashi ya yi istikama wancan bayanan na karkatar da shi ta wani an cuce shi ya isa haka ba daɗi magana